Hausa da murya Amurka yake magana da wannan hantsi na ranar Litinin 16 ga watan Disamba shekarar da goma sha 2019 akan mitoci da suka haɗa da sha bakwai 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu makirri ne tare da Murtala Faruk sanyi na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan ko gabajin labarai za mu kawo muku karashin hira da Murtala ya yi da injiniya Zayyanu Yabo, shugaban wata kungiya mai zaman kanta akan batun inganta makamashi a Najeriya. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da maimaicin shirin da rashin ta yi. bayan haka kuma za mu kawo muku wato sakonni da kuka aiko mana ta hanyar wayar tarho amma duk sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi kuma ga labaran duniyar shugabannin gwamnatoci da na majalisar ɗinkin duniya da na 'yan kasuwa kazalika da wakilan ƙungiyoyin farar hula da hukumomin jin kai fiye da dubu biyu ne suke taruwa a geneva domin halartar babban taro na duniya na farko a kan 'yan gudun hijira taron na kwanaki uku da za a soma a yau litinin na da manufar samar da sababbin hanyoyin taimakawa 'yan gudun hijira da al'ummomin da ke karbar bakuncinsu masu shirya taron na tsammanin halartar shugaban kasashe shugabannin kasashen jamus da turkiya da pakistan da costa rica da habasha da somalia kazalika da kuma wasu manyan mutane da za su halarci taron fiye da mutane miliyan saba'in ne suka kaura daga gidajensu sakamakon yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankula a faɗin duniya daga su akwai 'yan gudun hijira miliyan 25 da suka tsallaka iyakokin ƙasa da ƙasa kuma ba za su iya komawa gidajensu ba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da kashi biyu bisa uku na 'yan gudun hijira a duniya sun fito ne daga ƙasashe biyar kacal wato siriya da afghanistan da sudan ta kudu da myanmar da kuma somalia hukumar ta ce ƙididdigar baya-bayan nan ta nuna cewa ƙasar turkiyya ce ta fi karɓar bakuncin 'yan gudun hijira mafi yawa a duniya da suka kai miliyan uku da dubu ɗari bakwai mafi akasari waɗanda suka arce daga siriya a jiya lahadi an kammala taron majalisar ɗinkin duniya mafi tsawo a kan yanayi a madrid inda ƙasashe suka yi yarjejeniyar ƙoƙarin ƙara rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa to amma kuma an ɗage wato dakatar da aiki da shi a wasu muhimman yankuna manazarta sun zargi wasu manyan ƙasashen duniya da suka fi gurɓata muhalli ciki har da amurka da yin tarnaki ga ci gaba yaƙi da gurɓatar muhalli da ke karuwa a kullum an sami ci gaba a taron inda kasashen kungiyar tarayyar turai banda kasar poland suka yi alkawari a wannan makon na dakatar da amfani da sinadarin kamun baki daya ya zuwa shekara ta 2050 wakilai a taron sun amince da tsari na dakatarwa to amma sun kasa cimma matsaya akan takamaiman kuduri da kuma dokokin kasuwancin sinadarin carbon ko kuma samar da kuɗaɗe ga matalautan ƙasashe domin su ma su bi sahu wajen yaƙi da gurɓatar yanayi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc turka-turkar da ake yi ta tsige shugaban amurka donald trump ta ɗauki hankalin zaurukan tattaunawa na kafafen yada labarai a jiya lahadi yayin da kuma ake ta samun saɓani akan sahihancin zarge-zargen da ake masa majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrats ta shirya mai da shugaban kasar dan jam'iyyar republican ya kasance shugaban amurka na uku da za a tsige a tarihin shekaru 243 na kasar duk da yake har yanzu ana ta babar yiwuwar tabbatar da tsige shi din a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican kwamitin wanda 'yan democrats suka rinjayi 'yan republican da suke goyon bayan trump sun zargi shugaban da yin amfani da mukamin saba bisa ka'ida ba ta hanyar neman ukraine ta binciki ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa na jam'iyyar democrats kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da yin katsalandan ga zaman majalisar na binciken abin da ya aikata ta hanyar kin bayar da kundin bayanai mai dubban shafuka da kuma wato da kuma hanawa manyan jami'ansa ba da shaida trump ya kara kushe yunkurin na tsige shi a jiya lahadi inda ya bayyana buƙatar sa ga shugaban ukraine volodymyr zelensky na gudanar da bincike da cewa kiran wayar tarho ne da ya dace da doka. a ƙarshe zanga-zangar ƙin jinin dokar zama ɗan ƙasa a new delhi ta rikide zuwa tashin hankali a jiya lahadi sa'ad da 'yan sanda suka shiga ginin wata jami'a suka harba barkonon tsohuwa ga ɗaliban da ke zanga-zanga ɗaliban jami'ar islama ta miliya sun ce 'yan sanda sun harba musu hayaki mai sa hawaye a cikin ɗakin karatu suka kuma doki wasu ɗalibai da sanduna kafin su toshe dukkan ƙofofin jami'ar akalla ɗalibai dozin biyu ne ke karɓar kulawa da magani a asibitin delhi shugabannin ɗalibai sun zargi wasu daga waje da tara tarzoma inda suka ce a wata sanarwa sun shirya zanga-zangar lumana ne kawai ba tashin hankali da sanyin safiya kuma an kona motocin safa uku 'yan sanda suka ce an raunata jami'an su shida a yamutsin akalla tashoshin jiragen ƙasa goma sha biyar ne aka rufe a jiya lahadi sakamakon tarzomar masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira a shafin sadarwa na twitter da a yi zanga-zanga a wajen ofishin 'yan sanda inda suke ba da sanarwar yadda za a yi tafiya a haɗu a wajen duk da yake an rurrufe tashoshin sufurin an ruwaito cewa kusan masu zanga-zanga dubu ɗaya suna akan tituna jiya lahadi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Yanzu bari mu kawo muku ci gaban hirar Murtala Faruk sanyi na da injiniya Zayyani Tambari Yabo akan matsalar makamashi da ma wasu matsaloli a Najeriya. Batutuwa da ake tattaunawa a wani taron masana a jihar Sokoto. Kamar yadda muka alkawaranta muku a shirinmu na baya, za mu tashi ne daga wata tambaya da Murtala ya yi ma injiniya Yabo. ɗaya daga cikin manyan muhimman makamashin da ya kamata a ce kowace al'umma ta samar domin ci samar da ci gaba shine sha'anin wutar lantarki lamarin da kuma kullum masana na ganin taɓarɓarewa yake a najeriya shin ya kake ganin watakila sauƙin shawo kan wannan matsala kamar yadda ka faɗa wato lamari na wutar lantarki kam ya daɗe yana akan gaba ga abubuwan da ake son a ga an shawo kansu a ƙasan nan gwamnatoci da dama da suka wuce sun yi tanadi iri daban-daban tun daga jamhuriya ta farko jamhuriya ta biyu ta uku har zuwa yanzu domin a ga an shawo kan wannan matsala a bayani na ƙarshen taro da muka yi a yau mai yawancin masana sun yi ittifaƙin cewa ɗaya daga cikin matakan da za a iya ɗauka domin a samu wanzuwan lantarki shine a ba kowane yanki kowane lardi kowane sashe da ke da wani makamashi su yi amfani da wannan makamashin domin su samun makansu ah, wannan makamashin misali idan a jihar sakkwato akwai hasken rana to sai a yi tanadin da cewa wutar lantarkin da jihar sakkwato za ta yi amfani da ita to wutar lantarki ce da aka samu daga hasken rana ba sai an samu wutar lantarki daga ruwa ba ko daga iskan gas a can wata lardi wanda ke da nisan kilomita dubu da wani abu daga sakkwato sannan kuma a jawo wannan wutan kuma a kawo ta sakkwato akwai wasu lardunan da ke da iska ana iya amfani da iska domin a samu wutan lantarki so masana suna ganin ya kamata marmakon a ce hukuma ɗaya ce ko hanya ɗaya ce ko ma'aikata ɗaya ce ke ba ko ina da ko ina wutan lantarki a cikin najeriya to sai a ga yadda za a yi a kakkasa domin kowane yanki ya yi amfani da irin nashi makamashin da yake da shi domin ya samu wutar lantarki a cikin wannan ƙasa bayanin bayan taro na da muka yi ya nuna cewa ya yi kira da a samar da wato kundi babban kundi na tsari na makamashi na ƙasa abinda ake kira comprehensive energy policy wato kammalallen tsari na ci gaba domin wannan tsarin ya zama wani bita da za a rika bi ana ganin cewa an samar da ci gaba ta gefen makamashi mu kalli menene mu a ƙasan nan muke da shi wanda za mu yi amfani da shi ya ba mu fifiko ba mu ɗauko abin da waɗansu ƙasashe suke da shi ba mu zo mu yi amfani da shi a nan wato alal misali mu yi amfani da sanadarai da abubuwa da muke da su na cikin ƙasanmu domin mu wazantar da makamashi a cikin ƙasanmu. To madalla wato injiniya yabo kenan a hirarsa da murtala faruk sanyin na yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. yara na sadda ruwa bakin anya shemin kaman an sa wuta a cikin zuciya na madalla da fata an shakata da wannan waka shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da minti goma sha uku na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba amma ba bisa shashen ba Kana ba sakar ce ba a su Masu rarrai Assalamu alaikum. Masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana matsaya da kuma fahimta dangane da yunkurin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ciwo bashin kasashen waje kusan dala biliyan talatin. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali dauke da ragamar shirin. Malam da ce, kuɗin ka tara inda kai ne ya fada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ko ne alhaji sani. Madalla. Masu rarraye masana da kuma masu kula da al'amura musamman ma a fagen siyasa da tattalin arziki kana da ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya na ci gaba da fashin baki da kuma bayyana ra'ayi dangane da wasikar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya miƙa wa majalisar dattawan ƙasar yana neman ta amince ya ciwo bashin dala biliyan kusan talatin daga ƙasashen ƙetare a bacin dai shugaban ya aiki da wannan bukata ga majalisar lokacin da sanata bukola saraki ke shugabantar ta amma sai 'yan majalisar suka yi watsi da wannan zance. To amma yanzu shugaban ya yi wa wannan batu kome domin a cewarsa waɗannan kuɗaɗe da yake nema za su taimaka wa gwamnatinsa ta samu sukunin warware wasu matsaloli na rashin kayayyakin more rayuwa kamar titunan mota da haɓaka harkokin lantarki bunƙasa ilimi da kiwon lafiyar 'yan ƙasa kana da kyautata lamuran tsaro a ƙasar. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki ne a Najeriya wato political economy a turance ya yi tsokaci game da wannan batu. masana tattalin arziki da dama sun fafaɗi maganganu a kai kuma abu ne da yake ana da damuwa a kansa sosai kamar tun lokacin da aka kai waccan bukatar gaban majalisa mutane da yawa suke ta bayyana abubuwan su kokensu akan na ɗaya yawan bashin na biyu kuma yawan karɓar bashin na uku kuma ake ta sa ayoyin tambaya akan cewa shin wannan bashin idan an karɓe shi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ko ba ta biya da waɗannan abubuwa ne da yawa aka dinga wato ƙoƙarin maganganu a kansu wanda yawancin maganganun da aka yi ɗin su ne suka sa wacan majalisa zangon da ya wuce watakila suka ajiye maganar a gefe to kuma yanzu aka sake dawo da buƙatar kuma kudin kuɗin suka fi na bukatar baya din ɗaya daga cikin abin da wato ake dubawa a game da bashin shine na ɗaya dai akwai gamsuwa akan cewa akwai yanayin da ya sa dole sai an karbi bashi din saboda akwai bukatar a yi ayyukan raya ƙasa da yawa a ƙasar waɗanda yake babu su wanda a turanci ana cewa a ƙasar muna da abin da ake cewa infrastructure deficit ana buƙatar manyan ayyukan amma kuma babu su kuma kuɗaɗen da najeriya take samu na shiga ba zai iya samar da wannan manyan ayyukan da ake samu ba so da aka sai aka gamsu a kan cewa lallai watakila sai an hada da karɓar bashi to amma um, abin da ake uh, dubawa a kai shine na ɗaya yawan bashin gwamnatin nan ta gaji bashi na dala biliyan 63 a shekara ta 2015 yanzu wannan bashin ya koma dala biliyan 84 bayan ta karo nata bayan ta karo nata kenan kaga ta nata ta kara nata akai kenan mm. to so da sai ake dubawa ake ganin daga 2015 zuwa yanzu in ka duba abin da ya karu ka duba aikin da aka yi a kasa sai ka ga cewa kamar wato aikin wato bai kai kwatankwacin abin da ake sa ran za a gani ba to tunda an ba a samun aikin da ake son ake sa ran za a samu sai ake ganin cewa ya kamata a yi taka tsantsan wajen karɓar bashin a manta da duk abin da ita wai um, wato bankin duniya suke gaya mana cewa karɓar bashi ba laifi ba ne domin bankin duniya da bankin bada lamini suna nuna mana cewa a kasar najeriya in ka kwatanta ta da sauran kasashen afirka ta yamma har yanzu bashinmu bai kai wani abin da za a tsorata ba misali suna cewa akwai abin da ake cewa gdp to debt ratio idan muka duba arzikinmu da kuma bashinmu din sai su ce ai ba wani abu ba ne ba komai mu karba to amma kuma um, abin dubawa shine su waɗannan kasashen uh, uh, afirka ta yamma din ƙasashe ne da ake ganin cewa ai ba su kai dama najeriya ba ba sa'annanta ba ne kuma najeriya ta fi su arziki so da ba da su ya kamata a kwatanta ba in za a kwatanta wannan gdp debt ratio din mu din kamata ya a kwatanta da sauran kasashe masu arziki irin kwatankwacin najeriya to idan aka ga cewa nasun watakila bai kai namun ba to a nan ne ya kamata a yi amfani da shi amma ba a ɗauki kasashen da suke dama can arzikin su da girman su bai kai najeriya ba a rika kwatantawa da su. kamar wannan yana nuna cewa kamar um, masana da ma kuma 'yan najeriya sun fara bayyana shakku kenan game da watakila yiwuwar <clears throat> ganin gani a ƙasa idan an karɓo bashin nan tunda watakila a bayan suna kaman basu gamsu ba. Lalle kam akwai wannan shakkun ganin cewa yawan kuɗaɗen wato bai yi daidai da abin da ake gani a ƙasa ɗin ba. Sannan kuma na biyu akwai damuwar da ake da ita musamman su masana tattalin arziki suke da damuwar cewa bai kamata a ce sama da rabin abin da muke kashewa ya rika tafiya a bashi ba. A halin yanzu duk naira biyar ko naira biyar da sule hudu da Najeriya ta kashe daga cikin naira goma tana tafiya ne wajen biyan bashi wanda yake wannan abin adu duba ne da haka idan bashin ya karu lalle kuma kuɗin da ake sawa na biyan bashin zai karu kuma lalle abubuwan da ake na raya ƙasar za su ragu. 'Yan Najeriya kamar sun fara jan daga kamar yadda abubuwa suka bayyana tun amma baya game da wannan zancen bashi. Eh, masana tattalin arziki da daman su sun faɗi matsayarsu game da wannan batu na wato akwai tsoro idan aka karɓi waɗannan kuɗaɗe yanzu me ya kamata a yi misali gwamnati kawai ta rintse idan ta karɓi bashin nan ko kuma akwai abin da ya kamata ta yi wato za a iya rage yawan bashin dama ai damuwar da ake da ita karuwar yawan bashin da kuma dimbin makudan kuɗin da ake cewa za a karba kuma sannan ana ganin ai wato ba karɓar bashin ba kadai ya kamata akwai abubuwa da ya kamata idan an yi su kuɗaɗen da ake samu za su karu misali in aka rage kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafikar da gwamnati kuɗaɗen da ake kashewa masu rike da mukaman siyasa duk in aka rage su ai kuɗaɗen gwamnati din za su karu in aka bi wancan to makudan kuɗaɗen da ake nema watakila ya ragu kana neman dala biliyan talatin idan ka zo ka sattoshi hanyoyin da kuɗaɗe suke zirarewa ba watakila ka buƙaci dala biliyan sha biyar wanda yake inda ita aka nema a wannan gabar watakila hankalin ba zai ba za ta ɗau hankali ba kuma jama'a ba za su ci gaba da saka shakku ba. A makon jiya ne dai kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya su fiye da talatin suka fitar da wata sanarwar kyamar wannan batu tare da jan hankalin shugaba Muhammadu Buhari da kuma majalisar dattawan kasar su sake tunani dangane da wannan yunkuri la'akari da hadarin da ke tattare da hakan ga makomar 'yan Najeriya. kungiyar sislag mai rajin shugabanci na gari a Najeriya na cikin waɗancan ƙungiyoyi. Kuma kwamarin Nura Iro Ma'aji shine jami'inta mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Ita wannan takarda tana ɗauke da matsaya ne ta ƙungiyoyi na fararen hula. wanda su ne su tabbatar da cewar tsari na tafi da ragamar al'umma ana yin sa bisa turba da ya dace mun yi kira ne a kan bashi da shugaban kasa muhammadu buhari bukata ta bashi da ya tura wa majalisar dattijai kan cewar yana so su sahale masa don ya je aro kusan dala biliyan talatin wannan ya ba mamaki kwarai da gaske bashin da yake kan kasa a yanzu kawai ya yi yawa wajen dala biliyan 83 dalar amurka wadda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan talatin idan ka ji karo wannan kuɗin. na dala biliyan 30 a kai zai zama wajen dala biliyan 114 wadda hakan yana nufin cewar kuɗin da ake samu na cikin gida na kula da lafiya da ilimi da noma da sauransu na al'umma zai zama ana ana kashe ana fitar da kusan kashi 65 zuwa 70 wajen biyan wancan bashi kuma babbar abin da ya sa muka tsaye da matsayin cewa wannan bashi bukata da shugaban kasa ya a taka mata burki har sai an yi garan bawul an ga ina ne ma wane tilin ga tilin da muke da shi a kanmu wane irin kwandishi don ba shi in kai shi akwai sharuɗa da suke gindaya maka na farko za su ce ka rage kashe kudi a kan harkar ci gaban ilimi ka rage kashe kudi a bangaren noma ka sakarwa 'yan kasuwa ka rage in aka wannan ragewar ba wani ne zai sha wahala ba da ya wuce face talakan najeriya to muna kira ga wannan gwamnati ne kan ta dakatar da a majalisar dattijai ta dakatar da wannan bukata ta fara bin abin da doka ta ci sannan kuma ta fito a kira 'yan najeriya masu ruwa da tsaki su zo a tattauna da su akan wannan bashi don wancan bashi da yake kanmu na dala biliyan 83 babu wata hujja da za ka iya zaga a ƙasar na nuna maka aikin da aka yi wannan shi kan san an ji an karɓo za a fada gidan jiya ne babu wani abu da za mu gani a ƙasa wannan shi yasa muka ce a dakatar da wannan bashi ga alƙalluma yadda suke muka zaburar da gwamnati muka ce kuma a koma a kalli yadda ake hada-hadar kuɗi wajen tafi da ragaman mulki a rage sannan a dawo akwai petroleum industry bill a zo a ɗauko shi majalisar dattijai da na tare da na wakilai a tattauna shi a saurin fasin ɗansu don a daɗa tsarkake ɓangaren harkar man fetur a ƙasar nan don a samu kuɗin shiga sannan kuma a je a ɗauko ko national wani tsari da ake da shi na yadda za a yi abubuwan da suka shafi harkar tituna gadoji da wutar lantarki da sauransu ana da tsarin 2014 zuwa 2043 a ɗauko a fara aiwatar da ɓangare na wannan daftari sai mu gamsu mu san cewar bashin nan da ake ana yi don ci gaban ƙasa kuma in ka kashe shi a ƙasa ai tattalin arziki ne kuma ana ana karbar haraji da sauransu yanzu kuna da yakinin ita majalisa za ta saurare ko kuma gwamnati game da wannan abubuwa da kuka kawo gaskiya akwai kalubale kwarai muna da shakku amma kiran dai da muke majalisar dattijai din ta yi la'akari da wannan kira da muke mata ta kuma tsaya ta saka najeriya a gaba ba wai harkar cewar shugaban ƙasar nan jam'iyya ɗaya muke da shi ba kamar yadda muka ga take-take a farko ba za ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi ka ce wato ka kashe ta hanya ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe ta hanya mai kyau. Masu shirin da rashin tayi nawa kenan a madadin bakinmu kwamar nura iya ma'aji da malam kabiru sa'idu sufi ni mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum kuma da a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga sakonni da kuka aiko mana ta wayan tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala ba na madaurin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana gaba da wannan taro da shugabannin kasashen yankin Sahel suka yi a yamai ta jamhuriyar Nijar. Hakika wannan taro ne da ike da muhimmanci musamman idan ka kallaci irin ɓannar da 'yan ta'adda suka yi sojojin ƙasar Nijar. Ko a irin waɗannan tarurruka an daɗe ana yin su amma a tunani na da hangi babu wani abu da ita wani ci gaba game da harkar tsaro a waɗannan ƙasashe. To muna fata wannan tare da suka yi za su mai da hankali wajen cika irin alƙawuran da aka yi a gurin wannan taro mai magana alhaji audu ya zura kwana na lamadarin jihar jigawa najeriya assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace da mamba kungiyar muryar talaka ta kasar Sakin jirgin sahel suka yi a kasar nijar domin tun kare yan ta'adda ganin irin abin da ya faru wa jami'an tsaron kasar nijar hakika wannan tare da muhimmanci da muna fatan wannan tare zai gama kai domin kasashen da shugabanni su haɗa kai su girka wata jami'an tsaro ta mai ƙarfi za ta tunka dukkan sakurannin gona inda 'yan ta'adda ke buya da fatan Allah ka mana ƙarshen 'yan ta'adda da ta'addanci a kasashen na Afirka baki daya. Baffa Adama Rai Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. ƙasashen duniya waɗanda ke taro kan ɗumamar yanayi kada ku zargi ƙasashen brazil da amerika wajen kawo cikas a ƙasar da ke yi a wannan satin watakila su sun fahimci cewa ɗumamar duniya ikon allah ne mu a musulunce yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in an faɗa mana cewa agewar laimar duniya watan ozone raya da kuma ɗumamar duniyar kanta na daga cikin alamun tashin duniya saboda haka allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana idan sama ta tsage to ku saurari tashin duniya haka kuma idan wutan mai aka hura ta duniya ta ɗumama nan ma a saurari tashin duniya allahu akbar ikon allah sai kallo assalamu alaikum sashi hausa rediyon amerika shugana ɗallami da ga kadara jihar neja nigeria ina kira ga gwamnatin jihar neja da tariya gaba ɗaya a halin yanzu maganar cin hanci a nigeria yanzu talaka bai son ana yi ba cin hanci ya dawo hannun talaka a hannun talakawa ta sa cin hanci ya kamata a gyara wannan al'amarin saboda jini tafiyan da zaka yi na kilomita goma saka da cin hanci a hanya ya kamata hukuma ta sa ido sosai akan batun cin hanci ta yayi kakatutu a Najeriya. Salamu alaikum. To ba da lakafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. shugabannin gwamnati da na majalisar ɗinkin duniya da 'yan kasuwa kazalika da wakilan ƙungiyoyin farar hula da hukumomin jin kai fiye da dubu biyu ne suke taruwa a jiniba domin halartar babban taro na duniya na farko akan 'yan gudun hijira. Taron na kwanaki uku da za a soma a yau Litinin na da manufar samar da sababbin hanyoyin taimakawa 'yan gudun hijira da al'ummomin da ke karbar bakuncinsu. a jiya lahadi aka kammala taron majalisar ɗinkin duniya mafi tsawo akan yanayi a madrid inda kasashe suka yarjejeniyar kokari da kuma ƙara rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu sai can da la'asariya za mu kawo muku wato sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen wasu na murya amurka musamman ma murtala faruk sanyina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda kuma ya shirya ba da umarnin solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin jimmy cook baba ya kuma makeri ne daga nan washington da ke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum